alaikum masu sauraro. Barkanmu da sake kasancewa da ku a cikin ci gaban labarinmu wato zurfin ciki. A baya mun tsaya ne a inda Abba ya shirya tsaf cikin ƙananan kaya zai tafi shago. Ya ce, Madam, don abincin ki za ki mana. Kin san abokaina su Ahmad za su zo mu ci abinci. In ya so daga nan sai mu wuce gaisuwansu da kai gidanku. A matsayinki na amarya wanda zaki soma girki yau, me zaki dafa mana? Ta tashi zaune duk abin da kake so, daɗi ya rufe shi, kowanne dai ki mana. Fata na shine ki birge abokaina ta ce an gama. Ya ce to bari in je zan turo yaran shago da abinci da cefane. Ta ce to har ya tafi kuma ya dawo ya ce zan biya in turo miki ummi. Ta ce sai dai in fati Ya ce Ummi ta fi Fati hanzarin aiki ba, ta ce ina fi son Fatin. Kamar kullum sai da ya soma shiga gun ummar shi suka gaisa ta tambaye shi bishirai ce lafiya lau. Ya ci gaba da cewa yau ne ma za ta soma girki. Na ce na turo mata Ummi ta ce wai Fati. Umar ta yi murmushi sannan ta ce kai ko yaushe za ta so a tura mata Ummi. Ita fa ba nutsuwa gare ta ba. Abba ya ce duk da haka ta fi Fati hanzarin aiki. Umma ta ce yanzu dai tura mata Fatin. Ta ce, Kako sai kayan abinci ya ce, Ina fa, yanzu dai zan je bin wasu ‘yan kuɗaɗe na. Ta ce, Ina zuwa. Bakar leda ta ciro a cikin adakar cirar ta zo ta zauna sannan ta umarce shi da ya zauna. Ta miƙa mishi ledan ta ce, Kwance ka gani. Abba kwance leda yayi yana cewa menene a ciki umma na? Kuɗin da ya arba da su su suka bashi amsa yace ce, Umma kuɗin nan fa. Ta ce, Gudunmawa ce da jama'a suka yi ta bani ka gan su nan. yanzu ka je ka sayi kayan abinci da su abba ya yi dariya sannan ya kulle su ya miƙa mata tare da cewa allah ya kyauta yin amsar maki kuɗi ki ɓoye abinki ta ce ba na son mu yi ta jan magana abba kawai ka riƙe kuɗin nan muryar tsohuwa ne ta katse inda take cewa yanzu ke suwai bakan da kika yi adalci ne yar gudunmawar da kika samu ki ba mai sunan malam duka yar gudunmawar da kika samu ki ba mai sunan malam duka ummun fa Umma ta ce to tsohuwa ummi me za ta yi da kuɗi yanzu. Abba ya ce kai wannan matar sa ki ya gota misali. Ta ce kai ta can ni rufa min baki. Ke kuma so ba da kike cewa ka ba kya siya mata 'yan tukwanen nan da kwanonin nan na yayi da ake cewa mai gida cika bar kallo. Umma da Abba suka sa dariya tsohuwa ta sake jin haushi ta ce i dole kuma dariya tunda ke makin zama shi. Ai sai ki yi ta bashi naki ne ba nawa ba. Umma ta ce ya guri tsohuwa gani ne nan gaba muna sa ran abba ne zai ma ummi kayan ɗaki ma gaba ɗaya. Ta ce me kika ce ta mai sulan malam ne zai yi wa takwara wani abun a zo a gani shi da ya tsane ta abba ya ce in lokacin ya zo ke kiyaye mata. Ta tafa hannu cikin matukar takaici ta ce a gaya wa mai zuciya ba mai dukiya ba don ko zan yi mata. Ta nufi ɗakinta tana faɗa. Umma ta ce ta tashi abba ɗauki kuɗin nan ka je ya ce wallahi umma bari dai in ɗauka tun da kin matsa amma ba zan amsa duka ba. Ya kirga dubu uku ta ce ka ƙara don kusan dubu tara ne kuɗin ya ce haka ma ya isa ki adana sauran ta ce shi kenan. Daga nan kasuwa ya wuce ya sai kayan abinci bayan ya amso waɗansu kuɗaɗen. ya haɗa ya kai mata sannan ya yi farin kayan miya rigib na nama ya aika yaran shago. Dama kafin ya bar layin ya shiga gon umman Bashir ya gaishe ta. Da tana ta ɓaci-ɓacin rai sannan dai ya ce umma ina fati ta je za ta ce bishira aiki. Sai ta washe baki tana ban ɗaki ya ce to in ta fito ki tura mata ita. Ya fice abin shi. Bi saura ya iyo gida tun a tsakar gidan yake jin ƙamshin shinkafa. ya isa kicin ɗin tuni ta sauke shinkafa sai miya ya ce ki zuba ma yaran shagona ya fati da ke yanka latas ya ce in kin gama jamun ruwan wanka a rijiya ta ce to yana ɗaki yana sa kaya ji salamar abokan shi da sauri ya fito suna ta yi masa tsiya an sha gyara mun zo ɗibar mun zo dibar girki abba ya buɗe musu falo falon ya ji jeran samiru abin ya yi na zamanin ga kujeru suka zauna suna yaba dukiyar da aka zuba cikin falon ya fito ya ce bishira ta saka hijabi ta je su gaisa ya ɗauki abinci ya kai musu sannan ya sa fati ta kai flat da ruwan sha shi kuma ya koma ɗaki don karasa saka kaya a zaton shi zai samu sun yi nisa da cin abincin amma sai ka su shidan kowanne flat ɗin gabansa shake da abinci da nama ga cokali a hannunsu amma su juya abincin yake ya ce a'a ku shi mana kai muke jira ka buɗe da addu'a Tsaki yayi ya san halin Ahmad Gonzolaya dan haka sai ya ce ku ci abincin ku. In kun bi ta Ahmad zai ta bata mana lokaci. Cokali ya dauka shi ma ya zauna kusa da Sunusi ya ce mu ci tare. Take ya tsina fuska tare da dawo abincin ya zube shi kalle da yana tan harshensa. Dandanan gishirin da ya kama masa harshe ya ragu. Cike da kunya ya dubi abokan nasa suna ta dariya da suke gimtsewa. Da farko ya dubi sunusu, wai gishiri ka kara ne? Sunusi ya ce kila dai gishirin nan da bakin buhu ta zuba. Muktar ya ce dubi gaban rigata. Ni da shegen kwaɗayi na tura nama a baki. Na tauna ya kwace saboda tsananin ƙarfi ya dawo ya faɗo min jiki. Abba ya miƙe cikin damuwa ya ce bari in maku wata miyar Ahmad ya ce a'a duk yunwa muka ɗebo inda yaji da mai a bamu mu yi maneji. Abba ya fito zuwa kishin fati ce zaune da nata abincin tana ta juya cokalin. Abba ya ce na bishiran. Ta je ɗaki. Ya ɗaga murya ya kira ta ta amsa sannan ta zo ya dube ta fuska a ɗaure. Ke da ma biki iya abinci ba shine kika tozar ta ni a cikin abokaina. Maimakon ki faɗa min ta ce to ai Fati ce na ce ta yi miyar dan ni ban san yadda ake yi ba. Haushi ya kama shi ya dubi Fati. Ke da ma baki iya komai ba ke ma shashasha. Gara ki koyi girki dan duk mace da bata iya girki ba ba mace bace. Ya daka mata tsawa ta shige gidan umma na kice ta baki abinci inji ni. Ni da abokaina ne. Sallamar yaran shago ne ta katse shi ya gaishe sannan ya ce na zo ɗaukar abincin. Ya dubi bishira kina da yaji ta ce i eh, gashi can cikin kwalba da umman ka tayi yi komi. Ya ce zuba mu yaran nan yaji da mai. Ta ce ai akwai miyar. Ya ce miyar ai ta zama guba. Fati ta ɗauko abinci cikin kula za ta fita ya ce wannan fa ba ki na yi ba. Ta ce na mu ne zan tafi mata da shi. Ita ce ta ce duk abin da aka dafa in zo mata da shi. Shi ne yayi bishira ta zuma mata. Abba bai ce kala ba sai al'ajabin halin uwar shi yake yi. Bishira ta ce kawai ta ba kwashe miyar a zuba mata mai da yaji. Yadda kama fati tsawa kai mata haka ni ki dauko min abinci gun umma na. Minti uku na baki in kika wuce biyar za ki sani da gudu ta fita tana shiga gidansu ta aje ba ta yin surutu ba ta fita da gudu. Yan wake umma ta yi Allah ya sa ta yi da yawa don haka ta zuba musu ta ma mafati ba tare da ta tambaye ta dalilin aikowar shi ba. sai dai a ran da tana sake-sake ta ce kila sun fasa girki ne ko kuma bai kai kayan abincin ba ko da fati ta kai musu dan waken nan suka baje suka kwashi dan wake suna santi bishira tana jiyo shewar su abba na cewa umma na ta iya girki bari in zo in samu kuwaiki muktar ya ce ka kai amurka ta koyo girki gazali ya ce saboda irin wannan matsalar kafin aure yarinya sai na tabbata ta iya girki. Ahmad ya ce ɗaya daga cikin illa auren yaran masu kuɗin nan kenan sangartattu ne ba su iya komai ba tun a gidajensu ba sa su ake yi ba ado ya ce wasu ba amma wasu suna saka dan wani abokin wasan mu a kaduna ya auri yar wani attajiri baka ga girki ba kala kala abba dai yana ta bin su da ido har aka yi kiran sallar la'asar suka fita zuwa masallaci daga can za su wuce gidansu su bishira ta dinga jin haushi wai abokan abba sun zo har gidanta sun ci mata zarafi Ummi ta fito don zuwa gidan su Amina domin akwai wata Zainab da wai ta musu gulma za su je su kira ta har gida su da keta. Suna zuwa kuwa suka tsaya a waje suna tunanin yadda za su yi ta fito. Amina ta ce mu je mu ce mun zo gunta ne in ta zo rakiyar mu mu duke ta mu gudu. Haka kuwa suka yi har Umar ta tana ba su kuli-kuli ta ga mai gawayen 'ya. tana rako su tun daga sauran gidan suka soma dukanta sai da umar ta fito sannan suka gudu ta ce wa yar ta ta kin san gidan su zainab ta ce na sani umar ta da ta taso ta suka taho su ummi kuwa suna fitowa sai suka canza hanya amina ta ce don allah mu je gidan amarya abban ku na ji ana ta labarin jiranta an ce kaya ne na uban gani ummi ta ce duk da son kirgar na ban taba zuwa ba saboda na kula ita ma 'yan rainin wayo ce kamar mijinta Amina ta ce ke dai mu je in ga samirun da aka ce jajaye wai masu shida shida. Ummi ta ce mu fara bi ta shagonsa in yana nan to sai mu je in ko baya nan ba za ni baya da kina a banza duk da cewa shagon da gidan tsakaninsu da nisa sai da suka je suka duba suka ga yana nan sannan suka je. Gidan shiru suna ta sallama ummi ta nufi wata kofa ta tura ta ya fito Amina zo ki gani nan ne falon Suka kirge Samiru tsaf sannan suka fito ta windo ummi ta leka nan ta hango Bushra tana ta bacci. Suka je kicin suka leka suka tura ɗayan ɗakin da ba kowa nan ma suka ga ba komai ciki. An dai shimfiɗa ledar ƙasa an sa manyan robobin ruwa. Suka fito ummi ta ce gaskiya matan nan banza ce. Rufe da muka je tana ta bacci. Daga nan suka sake zuwa gidan wata amarya don girga Samira. Sai kusan magariba sannan ta shiga. Umma tana alwala ta ce to ya uwar tumbele tun yaushe kika bar gidan nan sai yanzu kika waiwayo sai ƙarar ki da jama'a ki ta kawo min to na gaji da halin ki bari Alhaji ya dawo wato tun da yanzu babu abba a gida shi yasa iskancin ki kike sanya ya fita ko tsohuwa ta fito suwai ba da a ce ba gaba na kika ya fita kwara ba to da zan ce ba yarki bace ba ba dama yarinya ta fita wasa Umma ta ce ban hana ta yin wasa ba amma ta yi shi a gida yawo ne ba shi da daɗi. Tsohuwa ta ce a akarki wani faɗa ma Alhaji ta daina ko ta kwara Ummi ta ce i. Umma dan haushi ta shige ɗaki ta bar sa a nan. Lokacin da sabba suka je gidan surukan shi an amshe su ba yabo ba fallasa. Har ma da za su tafi aka ba su uniform ɗin bishira na boko wai ranar Monday lallai ta tafi makaranta. Sun zaga gidajen danginta da ke kusa sannan suka dawo gida, ta same ta tana fushi, shi ma share ta yi don ya jawo shimfanar ɓarnar abincin da ta yi masa. Daɗin daɗawa gidan nan yadda ya bar shi ya kai tadda shi ita kanta ba ta yi wanka ba, ta kwanta tana ta uban bacci. Fita yi daga gidan sai goma dare sannan ya shigo ya rufe gidan ya ja ruwa ya je ya yi wanka sannan ya shiga. Tsayawa yana kallon gadon a hargitsa sannan ga kaya nan duk a kai, ita kuma tana kwance riƙe da wani littafi suna karantawa. Ya ce Bishira, wai me yasa ba kya son ka kakkaɓe gadonki ka dube shi ne fa duk na gaji ne tsaki ya ja tare da cewa me kika yi da har kika gaji ba ni guri ne in gyara shimfiɗar da zan kwanta shine ne kakkaɓe shimfiɗar sannan ya kwanta duk da cike yake da buƙata amma haushi ya hana shi kula da sai ma bayar da ya juya mata abba yana da tsafta sosai hakanan ma abocin son ƙamshi ne duk da gyara gami da tsafta irin na umman shi wata har cin gyaran ta yake san baya so ya ga ko ina rakwacen ya fi son komai ya gan shi a mahallinsa dole kullum shi ke share gidan ya wanke ban ɗaki sannan da rana in ya dawo ya ɗora abinci litinin duk makaranta suka koma daga dogon hutun kirsimeti da suka samu Abba ya koma kan aikinsa na bautar ƙasa don haka kusan tare suke fita da Bishira. Ta wuce makaranta shi ma ya wuce wurin koyarwa. Ya riga ta dawowa gidan na haka gajeren wando ya samu ya shiga tsaftace gidan sannan ya ɗora da fadukan taliya. Uku da minti sha biyar ta shigo ya dube ta ina kika tsaya. Ta ce ba ko ina mu fa makarantar mu biyu da rabi ake tashin mu. Dan ma na samu direban gidanmu da ya zo ɗaukan na shine ya kawo ni. Abba ya sake haɗa rai motar gidanku ban baki kuɗin mota ba ta ce ka ba ya ce to ban amince ki sake shigo motar gidanku ba ta ce kan me ya haraye ta ba tare da ya ba ta amsa bai fikicin ta bi bayan shi da harara sannan ta shige ɗaki. A garin Abba san babu wani sauƙi da ya samu a auren shi. Na shi ganin wani wahala ya ɗebo makon shi. Kwanciya da ita ne kurum zai ce ya ƙaru da shi a cikin auren. Ya shiga gidansu da sallama umar ta amsa tana zaune kan sallaya bayan ta idar da sallar isha'i. Ta ce Abba ba a je an kwanta. Ya zauna tare da ɗan jan tsaki ta ce a'a jikin ko garin. ya ce umma gaskiya ne abubuwan sun cuɗe min yarinyar nan tunda aka kawo ta san ba huta ba umma ta saki dariya ka ji abba da wani zance dama ce maka aka yi ana bauta da hutu aure shi bauta ne ya ce tsaya ki jifa ummata kin ga tun asubahi in na yi sallah zan hau sharar gida in shirya in je gurin da nake koyarwa in dawo in dafa abinci sannan in tafi shago kuma dan takaici in na zo kwanciya ni zan kakkaɓe shimfiɗa ita bata iya komai ba ashe daga gidan nasu ni ba ta so masire min kai abba umma ta katse shi da sauri kada in kuma jin wannan furcin kana hauka ne yanzu dai faɗa min menene matsalarka in dai abinci ne ka bari zan dinga aiko muku da shi yace umma ya ma za a yaka tab ai ba zai yiwu ba ta dai zo ta sabar da ladi umma ta ce to shikenan ta zo din ka ta hakuri abba na san ka kai ma da zuciya dan allah kada ka sake in ji wata fitina ka lallaɓa matarka ku yi zaman ku lafiya abba ya ce to Ko da ya sanar da Bishira cewa yana son ta je gurin ummansa ta koyi sai ko ta tabbure ta ce ita ba za ta je ba, Dama dai gurin umman Bashir ce, ya ce shi kuma gurin ummansa ya tura ta. Ko da Asabar ɗin ta zo ki zuwa ta, shi kuma sai ya share ta ya daina girkin, sai dai ya je gidan umman shi ya ci. Hatta ranar Litinin da suke da makaranta bai dafa abinci ba da ya dawo. A galabaice da yunwa ta iso, Gidan Umman Bashir ta nufa Bashir ya ce, Ni har fata nake wata rana ‘yar sa'in sa ta haɗa ku da Umma, wallahi in mata shegen duka. Bashir ta ce, Ni dai ba ta isa ba, in ma ita ce ta turo shi don in dinga zuwa gidanta to ba zan je ba. Haka suka yi ta zagin Umma daga bisani Bashir ta mige ta tafi don kada ya dawo bata. Rashin iya girki ya kawo wa masoyan rashin jituwa wanda ko magana Abba bai cika yi mata ba. In ta zauna ta yi ta kuka tana mamaki. mai ta mishi ya juya mata baya dandana yau kan abin ya yi yawa kamar ƙaurace mata yi daga ɗakin ta ya ɗauki filo ya tafi falo ya kwanta ta yi ta kuka kasa jirewa ta yi ta miƙe ta bi shi kwankwasa ƙofar ta yi kusan sau uku ya ce waye cikin murya kuka ta ce ni ce abba don allah ka buɗe ya kunna wutar falon sannan ya buɗe ta shigo ta zauna kusa da shi ta ce abba wai me na maka ne ka tsane ni ka duba fa ko wata ɗaya ban rufa ba ka san dai yadda aka yi auren mu yanzu in mahaifana suka ji dariya za su min abba ya kura mata ido ya san abin da ta faɗa gaskiya ne ya ce me na miki to ta kalle shi baka ma san abin da ka yi min ba ta ce to ga ɗaya yanzu fa ƙaurace min ka yi, ya ce ba kya gyara gadonki ni kuma na gaji da gyarawa ta saka tafin hannunta cikin nashi zo mu je in gyara tausayin ta ya tashi ya bi ta yana kallon ta Duk ƙoƙarin da ta yi na ta gyara ta kasa, sai dai shi ne ya gyara sannan ya janyo ta suka kwanta. San ba ta da gardama ko nuna gajiyawa a gurin bashi haƙƙin shi na kwanciya, in zai zo sau nawa baya damun ta. Gurin da take burge shi kenan amma ba wannan bane kaɗai namiji ke buƙata. Musamman Abba ɗan ƙwalisa, Wata rana Juma'a bayan sun tashi daga makaranta da yake koyarwa ya ce da Ummi ta jira shi za ya aike ta gida. Kuɗin cefane ba ta yi ce ta je ta sai kayan miya da nama ta kai gidan shi, sannan ta tsaya ta yi masa miyar tare da yi masa sakwara, shi kuma zai je ya faɗa ma umma. Dan yana son haɗa ɗinkunan wata amarya da yake son ƙarasawa. Ummi ta zumburi baki bayan ta amshi kuɗin ta wuce tana ɗan ƙunƙuni, ya ce ke. Ta wai zo nan ta dawo ya kama mata kunne ki san kwana biyu ban taɓa lafiyar ki ba ko to ki yi abin da yau za ki gwammace ba ki zo duniya ba. yaran kwashe mata Sannan ta wuce ta yi cefanan ta nufi gidan. Matar gida tana zaune da kayan makaranta a ta ummi ta mata sannu. Hararar ta zuba ma ummi, ummi ko ta rama sannan ta ce, Mijinki ya ce in zo in yi mishi sakwara da miya. Bishiyar ta ce to sai ki koma gidan ubanki ki ɗauko tukunya da murhu ba dainawa ba. Ummi ta ce to ni dai gaskiya ba dai ubana ba. Bishiyar ta taso tana cewa sai nawa, ummi ta ce oho amma ba nawa ba. za ta kai mata duka ta goce ta ajiye mata kayan miyan ta ce gashi sai ki kila ma baki iya girki ba ne ta je ta faɗa wa umma umma ta ce ke ummi ƙarya kike daga zuwa za ta hau ki da zagi sai ka sai ma gwaciya to ki je ki faɗa wa abba in ya so sai ku je tare ya faɗa mata amma fa kada ki ce masa ta zage ki ki ce masa dai ya zo ya faɗa mata zaki taya ta ummi ko kayan makaranta bata cire ba ta nufi gurin shi yana tsaka da ɗinki ta je Ummi sai ce masa ta yi ta ce ba zan mata girki da tukunya ba. Ya ce mu je gidan gani nan. A kofar gida ta zauna tana jiran shi sai da ya shiga sannan ta bi shi. Tana tsaya a tsakar gida tana jin rigimar da suke yi bishirar ta dage ita fa babu mai mata girki da kayan aiki. Shi kuma ya ce tunda ba a koya miki girki ba a gidanku dole ne in sa kanwata ta mani. Ta ce ya turo Fatima na wannan mara kunyar yarinyar mara tarbiyya ba za ta zo mata gida ta zage ta ba. Ran Abba ya ɓaci ya ce ga kina ina faɗa kina faɗa ina matsayin mijinki. Ummi ta ki tarbiya domin uwar da ta bata tarbiya ita ta bani har kika amince kika aure ni. Ta ce ta baka tarbiya ko ta asirce ka ta mallake ka har baka ganin mahaifiyarka da gashi sai ita. Zancen ya soki Abba sosai har ya ɗaga hannu zai mare ta sai kuma ya fasa ya juya fatan shi Allah ya sa ummi bata ji ba dan ya san tsaf sai ta faɗa ma umma. Tana zaune gefen rijiya ya nufo Ummi ina kayan miyan ta nuna masa suta da cewa ga ta ɗauki ki kai ma umma na har ta kai bakin kofa ya sake cewa ummi. Ta tsaya ya zo ya kalle ta ummi kin ji me bishira ta ce. Ummi ta kalle shi cikin ido sannan ta kalla hanyar fita. Na ji duk abin da kuka ce. Ya limshe ido ummi dan Allah kada ki faɗa ma umma. Ta tsara mishi ido bata taɓa jin abu ya yi mata magana cikin tattausar miya ba sai yau tunda ta taso. ta ce to ta juya ya sake cewa ummi ta waiwayo don Allah kin ji kai kurum ta daga sana ta fita tafa take tana mamakin me yasa abba baya son umma ta da zagin da matar shi ta yi mata Haƙiƙa, da ta so sanar da umma amma yadda ya yi yar murya yana roƙonta sai ta jure ko da ta je gida bata sanar da umma ba cewa ta yi kawai ya ce amma bar sai dai cikin ranta ta tsani matar yaya abba fiye da tsanin da ta yi wa abba Shi kuwa Abba duk wata hulɗa tsakanin shi da matar shi ya dakatar da ita, saboda yana son nuna mata matsayin umma a wurin shi. In ya fita tun asubahi bacci ke kawo shi gidan, wanka ma matan gidan umma yake yi sai ya ce mata Bishira tana makaranta. A cikin rana ta uku hankalinta ya gama tashi ta je ta faɗa wa umman Bashir. Ta aiko ya je ta yi faɗa gami da zazzagin shi ya ba ta ya fita amma san Bishira bai canza mata ba. sai ma sabon salon da ya ɗauka na yin kaura daga falo zuwa ɗayan ɗaki na babu kowa duk kayan sawa shi ya tattara ya koma can Abba yana da zuciya da taurin kai, Umman Bashir ta ce yanzu in kin samu saukin shi to uwar shi kika faɗa wa. Kuma ki gwada ki gani za ki gane ta fi ni a gurinsa sannan ki ga aikin asiri. Bishira ta nufi gurin Umma ta same ta zaune tana yankan kuɓewar miya. Tunda aka kawo ta yau ne rana ta farko da ta zo. Umma ta ce a'a maraba da bishira Ko da yake je ki da tsohuwa. Ta je suka gaisa tsohuwa ta ce ke dai wannan yarinyar kirkin ki da sauki. A ce tunda kika zo unguwar nan baki taba zuwa kin da iyayensa ba. Umma ta jiyo barama da tsohuwa ke yi da sauri ta zo ta ce tsohuwa ba laifinta ba ne laifin abban ba sai ya kawo ta ba za ta zo. Jin haka bishira ta samu bakin magana wallahi tsohuwa laifinsa ne. Nayi nayi in zo yaƙi yanzu haka ƙararsa na kawo. in ya fita tun asubahi sai dare bana sanin shigowar shi yanzu ni tun jiya ma ban sa shi a idona ba umma ta ce shi abban ne ke haka ta ce wallahi kuwa ni ba na son in je gidan mu in kai karar shi ne amma shi baya gani yanzu fa ya tattare ya koma ɗakin nan da ba kowa ran umma ya ɓaci irin tarbiyyar da ta yi wa abba bata zaci zai wulakanta mace ba ummi tana shigowa daga islamiyya ta ce maza da sauri je ki shagon yayanki ki kira min shi Kan keke ta same shi yana ta ɗinki ta shiga da sallama. Sauran yaran shagon ma suna ta ɗinki ta ce yaya abba umma ta ce ka zo yanzu. Ya dube ta me ya faru ta girgiza kai ban sani ba ta ta yi ce ka zo. Take mike ita kam ta fice da gudu. A ran shi ya ce koyaushe ummi za ta yi hankali ta dinga tafiya irin ta mata. Yana shiga gidan umma ta rufe shi da faɗa ba tare da tambaye ba tare da ta tambaye shi dalilin shi na yi wa matar shi abin da yake mata ba. ta ce maza ga ta nan ɗakin tsohuwa ka ce ku koma gida ka ba ta haƙuri kanshi na ƙasa bai ce ƙala bai rufe ɗakin tsohuwa dube ta tashi muje har ɗaki suka shiga ya dube ta ki yi haƙuri ta ce to ni ma ka yi haƙuri ya ce kin ga matar da kike zagi ta baki gaskiya alhalin ɗanta ne ke fushi ya ce ki kula kin ta albarkacin ta kar ki sake kuma faɗin wata mummunar magana a kanta kuma wucewar da na yi da haƙurin da na baki kada ki zata don kin isa ne umarninta na cika ta ce to na daina da dare gidan umma ya je ya ba ta haƙuri don ya ga ta ɗau zafi ya ce umma yarinyar nan ba ta kyautawa abin da take mini ni da har zan kai wa yayarta ƙara na gaji umma ta ce kada ka soma ka yi ta haƙuri in girki ne matsalar ku tunda ba ta son ta zo ta koya kai ai ka iya sai ka ware lokaci ka zauna ka dinga koya mata ka sa ta yi kana kallo har ta iya ya ce to amma kin huce kin daina fushi da ni umma ta ce sam ban jin haushin ka abba na yana ɓaci ne in na ji an ce ga laifinka ya ce to na gode ummata shawarar umman shi ya ɗauka ranar farko ce ta ɗora farashin ka sai da ya koya mata yadda za ta dafa ta kashi-kashi har kala hudu sannan ya ce ta yi jajjage ta yi tana ta waiwai ita duk ta gaji yana gefe zaune da wurin shi yana ta gem sai da ya sa ta yi miyar komai yana nuna mata yadda za ta yi sai gashi kafin wani lokaci bishiyar ta iya girki wurin tuwo ne aka ɗan fi samun matsala sun kai kwana hudu suna yi yana gudaji yanzu sun samu jituwa duk da dai abincin ma baya samun shi kan lokaci sai dai kuma fannin tsafta